to masu kallonmu to masu kallonmu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa na har yanzu tsakanin bahagon autan mamman din da kuma bahagon mai bulala to masu kallonmu ga wannan wasa nan masu kallonmu Thank you. to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu bagwa autan mamadin da dai bahagwa mai bulala to masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin bagwa autan mamadin da bahagwa mai kallon mu ga dai wannan wasa nan to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga wannan wasa nan tsakanin dai ba hagon autan mamman din da kuma ba hagon mai bulalan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ga wannan wasa nan masu kallon mu to masu kallon mu ga wannan wasa nan ga wannan wasa nan Thomas shi ne ga dai wannan wasa nan tsakanin dai ba hagu autan mamadin da ba hagu mai bulala na aleka gyara na aleka gyara Thomas masu kallon ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin ba hagu autan mamadin takewa ce an gama damban ba hagon autan mamman da ba hagon mai bulalan sai kuma ga wani damban nan ya ƙara shigowa tsakanin shi dai dogon sharuɗin da kuma dogon cindo to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ayya masu kallon mu dogon sharuɗin din ne ya kace dogon cindo to masu kallon mu ga dambanan kuma da makwarwa gurmada da kuma autan inda makwarwan gurmadan shine dogo daga bangaren gurmada shi kuma autan indan shine gajere shi ma da gajeren wando daga bangaren arewa to masu kallon ga wannan wasa nan wannan wasa na masu kallon to masu kallon to masu kallon ga wannan wasa nan ga wannan wasa nan ga wannan wasa nan masu kallon makwarwan ne dai da kuma autan inda to masu kallon mu ga dai wannan wasa na ga wannan wasa na to masu kallon mu ga dai wannan wasan nan ne na matasan damban gargajiyan su ma tsakanin dai shi makwarwan gurbaɗan da kuma autan inda yeah, yeah. to masu kallon mu to masu kallon mu ga dai wannan wasa ya makwarwan madan shine ya kashe autan inda ga wannan dambanan tsakanin shi na dadan da kuma musa dan shago masu kallon mu ga na dadan nan da mustapha dan shago mustapha dan shago shine mai gajeren wando daga bangaren arewa shi kuma na dadan masu kallon mu shine mai dogon wando daga bangaren kudu to masu kallon mu to masu kallon mu to masu kallon mu ga wannan wasa na to masu kallon mu ga wannan nan mana an kara to masu kallon mu bacin an gama damban wato dan mustapha dan shago da na dada nan ban masu kallon mu za ku ga bai karasa gaba baki ɗaya ba an yi turmi uku wato shi abokin wasan nasa ne shi mustapha dan shagon ya dan ji ya dan samu matsala a hannu ya dan ji ciwo shine aka dakatar da wannan wasa sai kuma ga wani dan ya kare shigowa tsakanin shi ba hagon kuma da kuma garkuwan bahagon shagon alabo masu kallon mu ga wannan wasa nan ga wannan wasa nan dai ga wannan wasa nan bagon buman shine mai bakin wando da ratsin jaya daga jiki daga bangaren mada shi kuma garkuwan bahagon shagon alaban masu kallonmu shine mai hankici a bayan aljihunsa na jins daga bangaren kudu masu kallonmu to ga dai wannan wasa ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga wai dai wannan wasa nan to masu kallon mu ga wannan wasa nan garkuwan bagon shagon alaban ne dai da ba agon buma to masu kallon mu ya masu kallon mu karkon bahagon shagon alaban shine ya kashe bahagon ruwan masu kallon